أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة مسلمين ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallar isha daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji cikin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjid sauti sunna mana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan Alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya mana gudumawa Allah ya taimake mu Allah ya mana jagoranci idan ba mu manta ba tafsirin namu na dare jiya kin ikon Allah da ganin sa ya kaddara muka kammala suratul ahzab da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi sabuwar sura mana suratu saba'i wannan ita ce suran da za mu tashi insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna goma sha bakwai ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin 22 ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muke jan hankali kaga azumin da yana ta kan tafiya wanda a halin yanzu wannan azumi yau an yi guda goma sha bakwai gobe sai a ce an tashi da na goma sha takwas to kaga a hankali yanzu za ce an kammala da guda goma nan wato na farko da na tsakiya sai kuma ya zama da a shiga goman karshe wanda a wannan goman ne ake laliban daren lelatul kadari Allah ya mu dace da wannan dare din kamar yadda muke an karar da mutane cewar wannan sha'ani na wannan azumi sai nake ganin wannan goma na tsakiya ta mafi saurin tafiya ko tunda yanzu gashi yanzu yanzu an yi guda bakwai to lallai mu kara dagewa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a Allah ya samu dace bayan nan kamar yadda muka saba gabatar da bayani akan abin da ya shafi taimakon marayu kafin shiganmu cikin karatu to a yanzu ma dai akwai saƙo wadda za mu isar a kan wannan tallafi na marayu na farko dai kafin faɗan waɗanda suka ba da gudumawa akwai dai daɗa jan hankali ga mutane kamar yadda koyaushe aka saba da a yi ƙoƙari dai wurin ganin an yi tallafi gwargwadon iyawa allah ta'ala ya taimake mu waɗanda suka saba ba badawa ya zama na yanzu ba su iso ba ana nan dai ana ci gaba da tunasar da su waɗanda kuma suka riga suka iso dai ana nan ana mika godiya wanda kuma dama ma ba su taɓa musharaka da mu cikin wannan tallafi ba to ƙofa a buɗe take muna nan muna baza ƙoƙon mu Allah ta'ala ya taimake mu Allah ibada sa'a bayan nan akwai wani bawan Allah wanda ya kawo kayan marayu ɗinkakku sababbi ya kawo set guda goma sha ɗaya Allah ta'ala ya saka masa alheri ya kawo set guda goma sha ɗaya Allah ta'ala ya saka masa alheri akwai kuma wata baiwar Allah ita ma da ta aiko da turmin zani Allah ta'ala ya saka mata da alheri ta ce tana so yan uwa su taya ta da addu'a tana ta tawassuli da wannan turmin zani da ta kawo bangiji ta'ala ya biya musu bukatun na alheri da ita da mai gidanta cewa kuma akwai wata yarsu da take da matsala na jinyan fitsari a kwance Allah ta'ala ya yaye mata Allah ya sawwake mata to muna sa ta cikin addu'a Allah ya sawwake mata Allah ya yi mata da ma sauran masu matsala irin wannan muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen sa to kamar yadda muka ce za mu shiga cikin sabuwar sura wato suratu saba'i insha Allah kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ونعم سورة سورة السبعي akwai abubuwan da ta kunsa kamar yadda sauran surori su ma suke da irin abin da suka kunsa wannan sura ta saba'i ita ma sura ce wadda malamai suke cewa ko dai a ce makiya ko kuma a ce madiniya idan aka ce sura makiya mun sani sura da aka saukar a cikin garin makka aka ce madaniya sura ce wadda aka saukar cikin garin madina wannan garuruwa guda biyu suna da wani khasa'is suna da wani albarka da matsayi da daraja da suka ke banta da shi a kan sauran garuruwa da suke bayan ƙasa haka allah ya ga dama ya zaɓi wa'innan garuruwa din sannan kuma wannan sura hiya arba'u au khamsu wa khamsuna aya ko ka ce tana da ayoyi hamsin da hudu ko ka ce tana da ayoyi hamsin da biyar mawdu'a har ra'isi abinda suran take karantarwa bayanu annal iman wal amal salih tana bayani ne akan imani da kuma aiki na kwarai lal amwal wa lal auladuhuma ba sai mutum na da dukiya ba ba sai kuma mutum na da 'ya'ya ba ma'ana kar kai alfahari don kana da 'ya'ya da yawa sai ka ce kai kake kan hanyar daidai a'a in kana kan hanyar daidai to kana kan hanyar daidai domin akan iya samu wanda ma bai taba haihuwa ba amma yana kan hanyar bin Allah yana kuma kan hanyar bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai ma dada amma akwai kokarin bin Allah wani kuma yana da ƴaƴaye da yawa wani ma ƴaƴayen nasa su da su sanadin shigansa wuta wasu kuma ƴaƴansu su sanadin shigansu ina aljanna sannan wani yana da dukiya amma dukiyar nasa wato ita ce za ta yi sanadin shigansa ina gidan aljanna ko ta yi sanadin shigansa wuta inna amwalukum ko wa auladukum ko fitna lalle dukiyanku da 'ya'yayanku fitina ne in Allah tabaraka wa ta'ala sai dai wanda Allah ya tsame shi Allah ka tsame mu don haka wannan sura tana magana akan ba'a alfahari da wannan wato abin da yake na tsayuwan hukunci da sakamako bai banta da mai 'ya'ya da mara 'ya'ya ba kuma bai banta da mai dukiya da mara dukiya ba da ati suratul karima suran nan mai karimci ta fara ne dalil ta fara kawo dalili ne ala infiradihi ta'ala wurin kaɗaitakan allah maɗaukakin sarki bil ilahiyati wurin allantaka ba wani allah sai allah tabaraka wa ta'ala wa nafayil ilahiyati an asnamihim kuma suran ta zo da kore allahntaka ga barin gumakan da masu gumaka suke da ita sun matahaddasat sannan suran ta yi magana an takzibil mushrikin wurin karyatawan mushrikai bilbas game da tashin alkiyama sun ce karya ne ba'dal maut bayan mutuwa kenan an gane ko suna cewa kai ƙarya ne wai hal adullukum ko ala rajulin ko cewa ba ma shiryar da ku ba zuwa ga wani mutumin da yana ba da labarin wai idan kun mutu kuka diddige kuka kakkarye kuka ɗaiɗaice wai za a zo a mai da ku sabon halitta ce kai wannan ƙarya yake wa Allah ba da a yi wannan ba to suran ta yi magana kan wannan fa'amaratin rasul sallallahu alaihi wasallam suran kuma fa ta umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yaksima bi rabbihi ya da ya rantse da ubangijinsa ala wuqu'ihi akan lallai wannan rana da za ta zo na alkiyama wato ranar na zuwa ya rantse da ubangijinsa akan ranar da ya zo sun matana walata suratu sannan suran ta sake juyar da zancen ko ta sake ci gaba da zancen a yi tanawalata suratu ba da kisasin rusuli suran ta yi magana a kan wasu sashi na ƙisassun yan aikan allah ba zakarata dawuda suran ta ambaci annabi dawuda wa waladuhu sulaiman ta kuma ambaci wa ɗansa sulaimanu ana ce sulaimanu ɗan dawuda ko ɗansa Suleiman Dawuda annabin Allah Dawudu ko annabin Allah Suleiman ma ba annabin Allah to suran ta yi magana kansu sannan kuma wa ma sakara Allah lahuma suran ta yi magana kan abinda Allah ya hore ma Dawud da kuma Suleiman min anwa'in ni'ami na nau'ikan ni'ima wa darabatil masal suran ta buga misali bihim da su kama darabatil masal kamar yadda ta buga misali biman kafaru billah game da wanda suka kafirce ga Allah fa sallata alaihimul bala sai Allah ya saukar musu da bala'i ya dandana musu kudan wa lahum azaban azab ya kuma tanadar musu da azaba fil akhirati a gidan lahira misali saba wato misalin saba'awa kamata na walatu ba'di shubuhatil mushrikin kamar yadda wato wasashi na shifuhohin mushrikai ta juya gare shi haular risalatul khatimi wato ta juyar da zancen kamar da mushrikai suka juyar da maganganunsu zuwa ga saƙon annabin ƙarshen nan khatimul anbiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mursalina da kuma 'yan aikan Allah an gano nan ko sai zamanto cewa wannan suran duka ta yi magana a kai fafana ha ta hujjati damiga ta karar da zantukansu da hujja mai markadewa wal burhani da kuma hujja mai haskawa ubangiji ya yi magana da wannan cikin wannan sura wa katamat suran ta cika bida'awatul na da kiran mushrikai ilal imani zuwa ga imani an gane ko zuwa ga imani bil kahar da Allah shi kadai mai sa ayi dole mai karfi allah zai biya da yadihi tadbiru umuril khalqi wanda a hannunsa ne jujjuyawan al'amuran halittu yake ajma'ina gabaki da wannan duka suran ta yi magana kan haka summiyat hadhihi sura an yi sura an yi suna ma wannan sura suratu saba saboda me yasa li wurudi qissati ahli saba saboda kissan mutanen saba'i ya cizgo cikin sura ha cikin suran fi qaulihi ta'ala cikin faɗin Allah da ya ce laƙadi kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur suran ta zo da wannan sai aka yi wa wannan sura suna suratu sabai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kamar da kullum muna bayani kowace sura tana farawa ne da bismillah amma suratu tauba bata yi mai ba bata fara da bismillah Allah tabaraka wa ta'ala ya fara ayan farko da godiya Allah ya ce alhamdulillah ai bi ma'ana hamida ta'ala nafsahu bizalik Allah ya gode wa kansa Allah ne fa da kansa ce alhamdulillah godiya ta tabbata wa ga Allah kamar Allah ce godiya ta tabbata a gare ni ko kai ka gode ko kar ka gode Allah ya gode mawa ya gode wa kansa ya gode wa kansa gurare da dama Allah ta'ala ce alhamdulillah allazi zala. ko allazi نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هذا ما كلمة تيتا الحمد الله تعالى anan ma yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar mabawansa da littafi kuma bai sanya shi ya zamto karkacacce ba ya saukar da saƙo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ya gode wa kansa ya kuma tabbatar da irin gagarumin aikin da ya yi wani waje Allah ya ce alhamdulillah fadiris samawa الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنهة مثنى مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله بارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض godiya ta tabbata ga Allah fadiris samawati wal ardi ai khaliqu samawati wal ardi ko me wanda ya kagi ya halicci shi ya fara halittan sama da ƙasa shine badi'u samawati wal ard shi ya fara halittan sama da kuma halittan ƙasa ala gairi misalin sabik kenan ba tare da kafin Allah ya zama wani yayi ba ba kafin Allah ya kasa wani yayi ba ko kuwa ba ce ka kaga wannan saman fa Allah ya kwaikwaya ne a wajen wane ta'ala Allah an zalika uluwan kabira sannan da Allah ya gama sama kuma ba a samu wani shi ma ya zo ya yi irin na Allah ce kaga wannan ai abun Allah ya koyi wannan saman yayi ta fi karfin yaro ko sama ta yi nisa mu yaro kuma ta karfin wani ɗa ya ce dai kamanta irin yadda rufin sama take ka dai kare a rufin ɗakinka shekara ɗaya biyu uku ya fara ruma ko ba haka ba ya fara yoyo in an yi wasa ma kana zaune silin a ce ya zubo maka kai na fata muna lura to wannan ka tsaya iya inda Allah ya tsaye da kai ce fadiri samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan Allah ne sanya mala'iku suka zamto yan aika uli ajnihatin kuma mala'ikun nan ma'abuta fikafikai ne masna wasu bibbiyu ne wasu lasa ko wasu uku kuwa ruba wasu fikafikan hudu ya zidu fil halki ma ya sha yana kuma karawa a irin wannan halittu na fikafikai da yawa ainihin wato mala'iku yana iya karawa mu wanda ya ga dama Allah kera don haka Allah ya gode wa kansa a gurare da yawa to ga wannan na gaban mu ma godiya Allah ya yi wa kansa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah ay hamida ta'ala nafsahu bidhalika Allah ya gode wa kansa akan haka ay al murad bihi abinda ake nufi da alhamdu ay ma'ana as-sana'u an gane ko shine godiya yabo kenan as-sana godiya bi min subutil hamdi wanda ta kunshi tabbatuwan godiya wa huwa al-wasf jamil lillahi ta'ala shine Allah ya siffanta ya Allah ya siffantu da abu mai kyau domin wanda ya abu mai kyau shi ake godewa ko kuwa ana godiya ne ma wanda ya abu mai kyau ba a godewa ma wanda ya mummunan aiki idan ka ga mutum ka masa ba daidai bai ce na gode ka yake yi ko yana nufin ka jira ko ka jira da ka gani ko ba ka ba wane ni ne kan haka na gode <laughs> sai ka je kana munna kana ce ai wallahi ya gode kuwa wallahi tsayen da na masa nan fa he godiya ke mun to ka jira tsayen da zai biyo maka baya ina fata muna lura da haka in ka yi tsiya ka gode maka a duniyance to wannan target aka maka istidraji ne ka saurara akwai wani result da zai biyo baya amma abin arziki mutum ya aka ce wana na gode yanzu in ka zo ka ba wa mutum naira dubu goma ya ce na gode allah ka da alheri sai ka tafi da tunanin karfa wannan ya ji bayana ya daddoke ni ya ji mun ciwo zai maka wannan a'a kana da tunanin wannan in bala'i ya same ka ma zai zo sa hannu ya ga ya kubutar da kai a ciki an gane ko to wannan godiya ne irin wanda Allah ya cancanci a yabe shi bisa abin arzikinsa shine Allah ta'ala ya yi wannan godiya shine alwasfu bil jamil kenan lillahi ta'ala allazi lahu ma fis samawati wa ma fil Allah wadda shine wanda allazi ko a ismul ishara al mawsula kenan allazi Allah shine wannan wanda lahu ma fis samawati abinda ke cikin sama gaba ɗaya nasa ne wa ma fil ardi abinda ke cikin ƙasa gaba ɗaya na waye gaba ɗaya na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan da mulki da halitta da bautan duk na waye na Allah ne bayan nasa ne bautan mashi ake an fahimta ko don haka duka na Allah ne mulki kuma na Allah ne in ka ga wani an ce masa mai mulki dangwalolo ne kafin wani lokaci ya dawo bai da shi kuma walau alhamdu fil akhirah walau alhamdu ko kuma sannan har wa yau bayan Allah godadde ne a duniya kuma walau alhamdu fil akhirah sannan kuma da a gode wa Allah ma a lahira aika duniya kamar yadda aka gode masa a nan duniya kenan ai hamaduhu awliya'uhu kenan idza dakhala janna idan yan aljanna suka shiga aljanna da su ce wa Allah alhamdulillahi lazi hadana lihaza wa ma kunna lanahtadi laula an hadana Allah ba godiya bane to kaga an gode wa Allah duniya a nan duniya ma kullun kullun ba dan da sai kirga godiyan da ake wa Allah dan sai dan ba za ka sallah ba da me kake farawa eh da me kake fara an ka zo sallah in ka ce Allahu akbar kai du'a du'aul istiftahi kai isti'aza kai basmala da me kake farawa alhamdulillahi rabbil alamin da ka iya kirga masallatan duniya za ka iya kirga masallatan duniya ashe kullum zahar na yi a ce alhamdulillah la'asar na yi alhamdulillah magariba na yi alhamdulillah isha alhamdulillah asuba alhamdulillah akwai wa'inda kuma ma ba su cikin sallan sukan ce alhamdulillah sun ci sun koshi su ce alhamdulillah sun sha ruwa su ce alhamdulillah ko ba haka bane ba yawa ya nemi wani abinsa ya rasa kansa ya yi zafi kwatsam ya Allah ya nuna ce alhamdulillah ba gaba ne ba da haka Allah kullun a cikin me ake masa kullun a cikin godiya masa wanda bai gode masa ba ma shi yayi wa kansa asara ko ba haka ba kai a cikin godiyan da ake wa Allah ma har Hausawa wai suna cewa ko a bakin kura ka samu kanka ku gode wa Allah yanzu kura ta kama kana ta mutsitsike kai karya ce alhamdulillah alhamdulillah haka da ka faɗa <laughs> ba ba wannan na gaba da ba a'a sai ka shiga cikin allazina idza asabatu musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba godiya anan da kai wa gwanna kai kalman da ake ce ka faɗa ina bata muna lura to kaga godiya ana yi wa Allah a duniya haka a lahira ma za a gode wa Allah walahul hamdu fil akhirah za a gode wa Allah a gidan lahira shine wato waliyan Allah za su gode wa Allah in sun shiga aljanna Allah ka samu a cikin su wa huwa hakimul khabir kuma Allah shine al-hakimu fi fi'lihi kenan akwai hikima cikin aikin ubangiji da tsari sannan al sannan kuma Allah mai ba da labari ne fi khalqihi cikin wato ainihin halittunsa Allah yana ba da labarin dukkan yanda al'amuran su kenan يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الله سركي الله كنا نباني جن وان دي كي بيه قرآني دي داتي وانا الله نبايان الله نباني غنن هكا كمر ود دي كي بيه قرآني kuma ba biyawa ne yake yi ba a yana karatu da tadabburi eh afala yatadabbaruna alqur'ana a ce yana daga cikin masu tadabburi iya karantawa iya fahimta yana lura yana gane sakon da qur'ani yake gaya masa ko kurku da zafi aka bashi ba dai iya nuna wani ya ce wannan Allah bane in ba Allah ba ni ina ganin sai dai duk wanda dai kira wani Allah ni ina ga wallahi bai san qur'ani ba ko ya ce ya sani ma ƙarya yake bai sani ba domin a ƙur'ani ne za ka gane Allah Allah ne za ka dinga ganin ayyukan ubangiji Allah madaukin sarki ce alamu ma ya liji fil ardi ai ya ya'lamu ma ya da yadkhulu fil ardi Allah yana sanin abin da yake shiga cikin ƙasa kalma'i wa gairihi ko kalma'u wa gairihi kamar ruwa da mene da wani ruwa abin da zai zo ya nutse ya shiga ƙasa ai ba ruwa kaɗai ke shiga cikin ƙasa ba ruwa takan tsotse ta fada cikin ƙasa akwai dabbobin da suke zuwa su shiga ina su shiga cikin ƙasa ko ba haka bane su kwakule su shiga cikin ƙasa abubuwa na nan daban-daban to duk wannan abin da ke shiga ƙasan ba wani abu mai rai da zai nitsa ƙasa ba wani abu marar rai da zai nitsa ƙasa face Allah ya san wannan abun na shiga cikin ƙasa a yanzu haka wanda ka ga wannan ilimin dan adam ya fi bai isa hada shi da bai isa ce zai kinkin wannan ilimin ba ya fi karfin sa alamu ma ya yaliju ay alamu ma ya da fil ardi yana sanin abin da ke shiga cikin ƙasa kamar ruwa da wani wa ma ya yakhruju minha sannan duk abin da zai fito daga cikin ƙasan Allah ya sani yanzu da wata dabba tana ɓoye a cikin ƙasa lokaci ya mata na ta fito tudu to Allah ya san ga ta fitowa eh ya san ta tsaya a hanya ya san kuma ta fito ya san kuma hala a hanyar fitowar ma mutuwa za ta yi ya sani Allah kenan an gane ko haka kuma tsiro da da ka binne lokacin da da ka binne ya alamu kenan ko ma yaliju ya san abin da kake sawa a ƙasan yayin da ka kwakuli ƙasa da ka shuka masara da ka shuka dawa da ka shuka kabewa da ka shuka shinkafa da ka shuka waye yayin da ka kwakuli kasan ya san abin da ka shigar cikin kasa sannan kuma ya san abin da ke fita daga kasan tsirran yayin da za su fito ya san za su fito kuma ran da ka gama shuka ka tafi gida Allah ya san adadin kwayannin da ka shuka kai kuma wallahi baka sani ba kai dai ka san kawo mudu ɗaya ne kuma da ka auna mudu ɗayan ba mamaki wallahi baka da tabbacin duk mudu ɗayan nan ka shuke shi wani ya faɗi baka sani ba wani ya makale a mazubin in a jihu kake zubawa sai ka dawo gida ka kwaɓa riganka sai ka ga wasu ƙwayannin shinkafa sun faɗo ba su shuku ba to Allah san su ba a shuka su ba an fahimta ko ya san adadin wannan tsirran da ka binne ya san yawansu sannan ya san wanda za ta tsiro ya san wanda za ta mutu a cikin ƙasan ba za ta fito ba sannan ya san wanda in ta fito za ta kai matsayin da za ka amfane ta ya kuma san adadin wanda wahalan banza kake yi ko kwaya ba za ka ci ba duk Allah ya yi me ya san wannan wannan ba shi ne Allah ba wanda ya cancanci a bauta masa duk wannan af'alur rab shi ake kira tauhidin rububiyya tauhidin mene rububiyya tauhidin ta Allah da aikinsa kar ka haɗa Allah da wani kai ma manomi ba yi zaka haɗa kanka da Allah ka ce tare kuke fitar da tsiro ba zuwa kake ka ga ya fito ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wa ma ya kurju minha da abin da ke fita daga cikin ƙasa duka Allah tabaraka ta'ala ya sani an gano wannan ko abin ma'ana wa ma ya kurju minha da abin da ke fita daga cikin ƙasan nan kannabat kenan wa gaib kaman ainihin wato tsirrai da wasansu sannan wa ma yanzilu sama Allah ya san abin da ke sakkowa har wa yau daga sama minar riziki na arziki wa gairihi kenan da abin da ke koma bayan wannan Allah da ya san wannan wa ma ya ya'riju fiha sannan ya san abin da ke hauhawa ya tafi zuwa gurinsa ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'u kaga yana nuna maka Allah yana ina Allah yana sama don haka ya san abin da yake hauhawa an gane ko wanda yake hauhawa zuwa gare shi shi ne ma'ana ya ce wa ma yanzu minas sama'i da abin da ke sauka daga ƙasa sai ce wa ma ya arju fiha da abin da yake ayyas adu kenan yake hauhawa kaman shi ne mai minal amali na aiki wa gairihi da watan da watansa kal mala'ikatu kaman mala'iku ya san mala'ikun da suke sauka ya san mala'ikun da suke mai kuma da suke hawa zuwa gare shi domin mala'iku sukan zo ƙasa in sun gama aiki ba zama eh, su koma ina su kai saƙo wa Allah mun yi kaza mun gama saboda Allah bai sani ba Allah ya sani Allah yana da mala'ikun da suke zazzagayawa su ga wani gurare ne ake ambatan Allah wani gurare ne ake abin arziki iri wadda ta tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su koma sama je su gaya wa Allah Allah ya ce me kuka bar na suke yi eh idan sun bar mu muna sallah ne su ce wa Allah mun same su suna sallah mun bar su suna sallah manzon Allah ya ce Allah zai tambayi mala'iku ne ba wai a bai sani ba ya sani kuma yake tambayan su ma'ana ya san a halin da suka baro sa bayan kasa dan haka yana tambayan su kuma a halin tambayan da yake musu abin da ya sani ne yake tambayan su ko kai dan adam akwai abin da kakan tambayi wani ka sani ai ko ba haka bane ba ka sani yanzu wani kakan ba shi sako ya kai sakon amma bugo ma waya an ce sako ya yi so ba to madalla madalla amma yana shigowa gurin ka ce ya ka kai ko ko kuwa ce ka kai sai ce mene sai ce eh na kai ka saboda baka sani bane a ka daɗa eh shi ma ya san fa kana sana da aika ina fata muna lura to shine ubangiji tabaraka ta'ala ya san dukkan irin wa'innan wa huwa rahimul gafur kuma shi Allah arrahimu ne mai rahama ne ma waliyansa sannan kuma al ne Allah mai gafara ne kuma har wayo gare su na وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين دو wannan ilimi ne na Allah tabaarak wa Allah yana bayani in ba mu manta ba a gabatarwa kafin mu shiga cikin sura lallai suran ta yi magana mun fada ta yi magana a kan game da kafiran da suke nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da a tashe su kiyama ba kuma Allah ya sa shi ma ya yi rantsuwa a kan da a yi tashin alkiyama la muhalata za'amal na kafaru kenan Allah yi bu'asu ulbala, tabbas wa rabbi wannan me rantsuwa ne ai e, tabbas wa rabbi shine me ina rantsuwa da ubangiji na latubu a sunna lallai za a tashe ku sun malatu nabba'unna kuma wallahi za a ba ku labari wa zalika alallahi yasir yin haka ma a wajen Allah mai sauƙi ne bare ba abin da yake wa Allah wuya amma ana gwada maka yadda Allah ya halitta nan da mayar wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi mayarwan ma ya fi sauki a gun Allah in kana jin akwai abu mai wuya idan ka ce halittan ta ba wa Allah wuya to ana gaya maka mayarwan ma ya fi sauki kamar kimta da bismillah ko ka tashi ana ce tashi da yi mai za ka tashi an fahimta ko ana ce maka tashi za ka tashi tabaraka ta'ala ya ce wa qala alladhina kafar waɗanda suka kafarta suka ce la na sa'a alkiyama dai ba za ta zo mana ba qul ai qul kenan ga musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bala ai tabbas wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum alimil ghaibi haƙiƙa za ta zo muku mana masanin gaibu zai kawo muku wannan al'amari wadda kuke ganin ba za ta zo ba to da ta zo gare ku shine Allah zai kawo ta kuma la ya'zubu anhu misqalu zarratin ai la yajibu kenan ba wani abu ko da kwayan zarra ne ya azubu kenan wanda yake buyawa yake buyawa Allah ta ta'ala babu shi shine la ya azubu an gane ko ai bi ma'ana la ya zubu anhu misqalu zarratin ka ce ba wani abu ko da kwayan zarra ne wanda yake buyawa Allah Allah fis samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasa wala asgaru min zalika ba zai zama kuma ya kai kan ya kasa da wannan wurin kankanta ba wala akbaru kuma ba zai zama ya yi girma akan wannan ba illa fi kitabin mubin face yana nan a rubuce a lauhil mafus ko kankani to ka sake kawo kankanin kankani ko babba ka sake kawo babban babba ko kankani ka sake kawo babban kankani ba wani abu face maktubun fi lauhil mafus yana rubuta a yana a lauhin mafus komai yanzu har wannan wa'azin da muke wannan karatu da muke wannan tafsiri da muke tun farkon da Allah ya yi duniya yana rubuce wallahi da yi yana rubuce da yadda wannan masallacin za ta kasance a nan da yadda za mu zo mu haɗu a irin wannan rana muna wannan tafsirin tun ba san da yi mu ba tun ba mu san daya dan Allah kan ya san da yi mu kuma ya san za mu yi wannan abun shi yasa ba wani abun da zai afku face kafin afkuwansa Allah ya yi abun da ya afku kafin ya yi sama da ƙasa da shekara dubu hamsin komai da ka gan da inda za ka zauna wallahi kuma ba kai zaka canja waje ba kaga yanzu wanda yake zaune a can an gila baya to tun da rubuta lauyin mafus in ya zo matsalacin nan wallah a can gurin da ya zauna kuma duk inda ya kai da hikima ne zo gaba wallah a can da ya zauna dolansa saboda nan ne matsayin da Allah ya rubuta masa wannan fa ne Allah fa amma kai yanzu in ka ce wa ɗanka tashi ya tafi masallaci ka san ya je masallaci a ina da ya zauna kai ma kanka yanzu da ka taso ka ce bari ka tafi masallaci sauraron karatu kana da masaniyan ya wajaba a gare ka ka san gun da za ka zauna ko kana fulani yanzu kana ce ai ina zuwa sai sahun gaba kana ta sauri sai ka zo ka samu sahun gaba cin kus baka da waje kuma kana iya zuwa ma wani abu ya attack ɗinka a waje ma ba za ka shigo masallacin ba ka kare a baranda har a gama karatun kai kuma baka san a nan da ka zauna ba Allah kenan baka san a inda da ka rayu ba baka san a wata ƙasa Allah ya rubuta da a yi ka ba kai fa yanzu ka ganka a Najeriya ne to shi Allah tun kafin a yi duniya da shekara dubu hamsin ya rubuta mu 'yan najeriya ne kuma ba mu zama zama 'yan kamar ba wallahi ko dai yiwu ba dai yiwu ba allah ya sani wannan ba shi ne allah amma ka dubi wanda bai san ma me da a yi in an jima ba ka ce masa allah in an jima kansa zai ciwo bai sani ba ka ce masa allah in an jima zai mutu yanzu kuna magana da mutum kuna rabuwa da shi a ce ma ce yanzu ba muka rabu da shi da da kuke tafi don Allah ka sani ya sani babu Allah ka rike Allah don haka ba wani abin da yake buya wa Allah tabaraka wata'ala a sama ko a ƙasa ƙarami ne ko babba abi ma'ana wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin face abin na nan alawil mafus maktubun Allah ya ya rubuta na ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم الله تبارك وتعالى يكتشوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله دي ساكن كامو إن سكا إيمان كما سكا أيكة أيوكا قري الله دي ساكن كاموسو ulaika lahum magfiratun wa rizqun karim wayannan suna da gafara a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wa rizqun karim kuma suna da arziki mai karimci shine mai gidan aljanna Allah ta'ala dai sa su a gidan aljanna gobe kiyama Allah ka sa muna cikin su na wallabina sa'u fi ayatina muhajizina ulai أولئك لهم عذاب من رجز أليم وكذا الله والذين سعوا في آياتنا أي سعوا لإبطال آياتنا كنا wanda suke kai komo don su ɓata ayoyinmu a faɗa su zago su ce ƙarya ne a zo karantawa su zo su yi hauragiya kar a saurara wa qalu ko menene la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taglibun in manzo Allah yana karanta alqur'ani sai a turo yari ya ku bayi ko ba haka ba a tsararru sai su zo yana karatun suna hauragiya suna hayaniya wai kar a ji karatun shine wal fihi la'allakum taglibun ai ko su ake to irin wa'innan wadda suke irin wannan aiki suke ɓata ayoyin Allah a faɗa su ce ƙarya ne wallazi na sa'au fi ayatina wadda suke kai koma wurin ɓata ayoyin alƙur'ani shine ayatina ɗin kenan ayoyin ƙur'ani mu'ajizina ma'ana su suna ganin mu'ajizi na abin gajiyarwa ne su bi ma'ana su wadda suka gajiyar ne ba za a gane su ba ba za a same su ba ba za a kama su ba ba za a tayar da su ba to wannan tunani nasu na banza ne suke yi an gane ko suna yi amma suna ganin sun fi karfin su kamu sun fi karfin a tashe su a kiyama sun fi karfin a musu hukuba to ula'ika lahum azabun min rijizin alihim waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wanda ubangiji tabaraka ta'ala ya tanadar musu gobe alkiyama na ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الله تبارك وتعالى كيشوا ويرى الذين أوتوا العلم أو أي ويعلم الذين أوتوا العلم كنا waɗanda muka baiwa ilimi suna sani su ne muminai ai daga cikin ahalil kitabi shine kaman abdullahi bin salam an fahimta ko suna ganin su ne allazi unzila ilaika min rabbika suna ganin su waɗannan suna ganin abin da aka saukar maka daga wajen ubangijin kan nan ai huwal haqqu shi din nan menene gaskiya ne kuma wai hadi ila siratul azizul hamid kuma ai tana shiryarwa zuwa ga hanyar mabuwayi godadde shine Allah tabaraka wa ta'ala abi ma'ana Allahu zul izzat kenan Allah shine wanda yake wato ma'abucin izza al mahmuda kuma godadde Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda suran ta faro da gode mawa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala na'am وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل na bi hukum idan mu ziƙutu kula mu mazaƙa in na kumma fi kafurai su faɗa allah ce o kala ladaina kafar waɗanda suka kafirta abdullahi na kala ba'a duhun alhaji ta'ajib liba'an suna gaya wa sashi ta ɓangaren jin mamaki kamar kafurai sukan haɗu da juna. sai wa'innan suna bayawa suna faɗan magana ka san kakan haɗu da mutum kana gaya mai magana a kan a ta hanyar kana jin mamakin abin wai su yanzu sun haɗu da juna ne sai suke gaya wa juna magana suna jin mamaki wai ku ji akwai wani mutum wanda wai yana ba da labarin musu kare diddige wai za a tashe su shine ubangiji ya ce wa kala lazina kafaru waɗanda suka kafirta sukan ce ko suka ce hal na dullukum shin ba ma nuna muku ba ba za mu kai ku ba a larajilin zuwa ga wani mutum ai shine muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da mu kai ku zuwa wajen wani mutum ba wanda yunabbi'ukum yana ba ku labari ai yakbirkum kenan yana ba ku labari annakum ku din nan ma'ana idza idan kuka yi filla filla kuka gutsitsire kuka ɗaiɗaice tunda akwai in an sa mutum a kabar yana iya yiwa ɗaiɗaice rididdige na fata muna lura tunda wani ana sa shi zai kumbura ya yi tsutsa ko ba haka ba ya fashe ya lalace kaga wannan rufin asiri ne da ake rufewa a nan ne da ƙasan nan in kana wari ma ba a sani ba in an zo makabarta ma sai a ji baya wari me yasa saboda kowane kabari yana nannane yana lillike ina fata muna lura da za ka mutu a barka a kan gadonka ka samu dan kwana ɗaya biyu uku kai tim kaga duk gidan da su kamu da ciwo ran da ka fashe ba gidan ba ma makwabta ma sun shiga kuma za ka iya ɗaukan izina akan kan ɓera wannan in ya mutu maka a ɗaki a ɗan wani guri da baka san da shi ba ya fara auna wari sai ya ɗaga maka hankali in baka samu ka fitar ba kowa ya shigo ce kai ɗakin nan na wari kai gidan nan na wari ɓera ba to kai girman ka ɓera nawa ne <laughs> eh don Allah ɓera ta nawa za a yi su kai ka <laughs> ɗari biyar <laughs> ɓera ɗari biyar za su kai ka ya ce ɗari biyar to yanzu a ɗauka ɗari biyar a ce ɓera ɗari biyar sun mutu a ɗakinka fi sabilin layi ba ka yi ka kwana to kaga sai a je a tona rami sai a binne mutum wannan menene rufin asiri ne wani kuma an binne shi ma kasan ba za ta ci shi ba musamman ma annabawan Allah su kasa Allah ya haramta mata ta ci namansu idan aka bi su ne suna nan normal kuma a haka ma wasu daban ma local peoples ma wanda ba annaba ba wata ran akan zo ana kwakule kwakule a cikaro da wani anjima da binne shi amma yana nan fresh a cikin rami Allah kaɗai ya san dalilin da ya bar shi normal a ramin ba abin da ya same shi Allah kenan ina fata muna lura da haka don ka diddige ka yayyage ba zai hana a tashe ka ba busa dama abinda busa da ta faɗa da ta ce ya ku kasusuwan da kuka rididdige ya ku jijiyoyin da kuka tsitsinke ya ku naman da kuka nannarke Allah yana kiran ku zuwa filin hisabi kawai sai ga mutane suna tashi ka annahum jaradun muntashir kamar kai ka ce kwari ne wanda aka watsa wallahi ka mutane za su tashi wani fika fi so fasa'ika man fi samawati ma ardi illa man sha Allah sun man fika fihi ukura fa idza hum qiyamun yanzurun ka san wanda yanzu duk suka mutun nan su yanzu akwai busan da da'ai wanda su ta shafe su ba wanda suke raye da a zo a yi busan da ta shafe su shine ana yin busan sai ka faɗe kowa ya mutu sai kuma a yi busa na biyu da wanda aka yi busa suka mutu da wanda ba busa ya kashe su ba sun mutu ne akan hanyoyi daban-daban almautu wahid walakin asbab kathir sun mutu hanyoyi daban-daban to duk haka da a haɗu a tashi gaban Allah tabaraka wa ta'ala an gane ko fashi ne Allah madaukin sarki yake cewa kafirai suna ce hal na dullukum shin ba da mu nuna muku ba ala rajulin zuwa ga wani mutum ya nabi ukum wanda yake ba ku labari idza muzziqutum cewa idan kun tsitsinke kun daidaice kullu mazzaqin duk irin nau'i na tarwatsewa da tsintsinkewa da ɓaɓɓallewa idan kuka yi ta wai inna kum lafi khaliqin jadid wai za a dawo da ku sabon halitta kai zo mu je gwada maka zo mu je gwada maka wani mutum ku zo mu je kai ku gwada maka wani mutum yana ta ba da labari wai an mutu a rididdige wai da a tashi kaga wannan suna ba wa juna labari amma suna jin mene suna jin wai mamaki wai ya da ai haka yi an fahimta ko na'am أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد وكاجي الله يكي سكا تشيكا بدا فرا سكا تشي أفترى على الله كذبا أي معنى kiran ƙarya yake yi wa Allah kawai ba wani kiyaman da da'a suna cewa junansu manzon Allah ƙarya yake ba za yi kiyama ba sai suka ce aftara alallahi kaziban ko suna kiran yana kiran ƙarya ne yana jingina wa Allah ba wani tashin da da a yi kawai an bihi jinna ko kuma dai mahaukaci ne ma da Allah abinda suke faɗa kenan wannan ko maƙaryaci ko mahaukaci yasa yake wannan magana an gane wannan ko sai Allah ya ce balil ladina la yu'minuna bil akhirah ai bari waɗanda ba su imani da ranar lahira ba wadda almustamilatu kenan alal ba'si wal azabi wanda ta haɗu da tashin alkiyama da azaba to wanda ba su imani da wannan ba to fil azabi suna cikin azaba a nan gidan duniya an gane wannan ko saboda faɗawansu cikin fitina koyaushe da za su yi والدلال البعيد كما سنا بتا من يسنشيا عن الحق كنا ba za su dawo zuwa ga gaskiya ba نعم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما هم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب سأل الله يجيشوا afalam rau shin ba da su yi dubi ba ai ma'ana afalam zuru eh ba da su yi dubi ba ila ma baina aidihim wa ma khalfahum zuwa ga abin da ke saman su da abin da ke kasan su ai ma fawqahum wa ma tahtahum kenan ba da su dubi abin da ke saman su ba da abin da ke kasan su yanzu aka ce dubi abin da ke saman ka me kenan me ke saman ka a fanka <laughs> yace wai fanka fanka ake maka <laughs> lalle fanka na saman ka amma me yake saman fankan <laughs> an gane ko aka ce dubi awalam yarau ai awalam zuru ba da su dubi ba ko ila ma baina me aidihim ko wa ma khalfahum ai ma'ana abin ke saman su da abin da ke kasan su ko abin ke bayan su da abin ke gaban su an fahimta ko ba da su dubi da wannan ba afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum yi ma fawqahum kenan wa ma tahatahum ba za su duba abin da ke saman da abin da ke kasan su ba minna sama'i na sama wal ardi da ina da kasa Allah ya ce inna sha in muka ga dama naksib bihimul arda damu ainin ke su da kasa sai mu wangala kasa sai su faffada ciki magana ya kare akwai guraren da Allah yake yin haka ka ji a ce an yi girgizan kasa ko ƙasa ta tsage ta ɓaɓɓalle ƙasa ya ta yage he ka katon gidan sama ya yi mene ya fada ciki mutane masu sun aheri a je aikin ceto a ce ƙasa ta yi girgiza in Allah ya ga dama zai yi wani an gane ko to shine abin da ubangiji ke cewa ai idan muka ga dama in na sha kenan wato in muka ga dama ko ayin naksib bihimul arda zamu darkake su mu kifar da su da ƙasa au nuskita alaihim kisafan ko kuma mu sako musu da wani yanki minas sama'i na sama mu yanko musu wani yankin azaba daga sama ya mu fado da shi a kansu duk Allah zai iya yin irin wannan wato ainihin aiki an gane wannan ko ma'ana kawai sako da wani yanki minas sama'i wato ainihin na sama inna fi zalika lalle cikin irin wannan aiki da ubangiji ta'ala zai yi na wanda ya ce su dubin nan la'ayatan lalle akwai aya amma li kulli abdin munib ga dukkan wani bawa wanda yake koma da al'amarinsa zuwa ga ubangijinsa ay raji'u ila rabbih kenan wanda yake nuna yake komawa zuwa ga ubangijinsa fadalla ala alal ba'th sai ya zama ya kafa hujja kenan akan ikon Allah na yin tashin alkiyama tunda zai iya yin wancan aiki wa ma ya sha'u da abin da ma ya ga dama wa rujuwai ilallahi da komawa zuwa ga Allah inna ma huwa bil imani yakan faru ne da imani wal amali salihati da aiki na kwarai akan ce bawa ya koma zuwa ga Allah ba wai ya ɗaura kayansa ne ya naɗe ya ɗauka ya tafi kama hanya aka ce ina da ka ya ce zai je gun Allah ba na fata muna lura kamar yadda annabi ibrahim ya ce ni zahibun ila rabbi sayahadin ni zan koma zuwa ga ubangiji na shiryar da ni ai ba annabi ibrahim ya naɗa kayansa ne gammu aka ce ina zuwa ya ce dan tafi gun Allah ba a'a bawa akan ce ya koma zuwa ga Allah ya gyara aikinsa ya kyautata aikinsa ba ruwansa da aikin banza ina fata muna lura sai ce wani kan ai yanzu ya koma ga Allah wani kuma akan ce ya koma ga Allah shi kuma mai faru da shi ya mutu ashe in kana raya aka ce ka koma ga Allah me kenan yanzu ka zama mai abun arziki in da tsiya kake ma in Allah ya shirye ka in aka kauce akan ce ka ka duba wani ikon Allah yanzu gaba ɗaya ne ya koma zuwa ga Allah oho ya yi kayan ya tafi gun Allah kenan a'a yanzu aikinsa ya gyaru kuma akan ce kai ai wani ka bar shi yayi nisa ga Allah yayi nisa da Allah wallahi wato yayi nisa Allah ba zai iya kama shi ba a'a sabansa ya kai inda ya kai sai akan ce bawa yayi nesa da Allah da mummunan aiki akan ce bawa yayi kusa da Allah bil amali salihah an gane wannan ko to shine wannan don haka wato al'amali salih da ayyuka na kwarai wa biha yastaqimu tafkir da shine ainihin wato tunani take tsayuwa wa yakunu al salim sai kuma hankali ta zama kubucacciya kyakkyawa thumma zakara ta dawo sannan ubangiji ya ambaci kissan daud mawdu'us sura shine kuma ainihin dama mawdu'in sura wa huwa anna wa huwa anna qawamun nizami cewa lallai tsayuwan tsari innama huwa bil iman yana afkuwa ne da imani wal amal salih da aiki na kwarai faƙala Allah ta baraka wata ala yake cewa walaƙad ataina dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa-tayr وعلنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير تو الله تعالى ينزو يا شغبا ملاباري أكان النبي داود دا كما واتو إرم فللن دا الله تبارك وتعالى يباشي الله يقول ولقد آتينا داود منا فضلا lalle mun ba wa annabi dawo da falala daga wajenmu shine ai nubuwata wa kitaban mun ba shi annabta mun ba shi mai kuma littafi an gane ko sai muka ce ya ji jibalu awwibi ma'ahu ya ke dutse ki tasbihi tare da annabi wa dawuda annabi dawuda yana tasbihi duwatsu suna ansawa yana subhanallah duwatsu ma suna subhanallah wannan ba matsayi ne Allah ya bashi ba ya ce ya jibalu awwibi ma'ahu ya ke duwatsu ya ku duwatsu ku tasbihi ma'ahu tare da tare da annabi dawud da da ma tsuntsaye su ma suna tasbihi duwatsu suna tasbihi tsuntsaye ma ba suna tasbihi kaga Allah ta'ala ba su wannan ya ba wa dan ma hidima da halittun Allah ko ba haka ba hidima da aljanu hidima da dabbobi ba wani dabban da ya rashin kunyawa na suleiman duk tsageransa kaga tsiya irin na zaki in ya ga dawuda na in ya ga na sulemanu yakan dawo akuya ne <laughs> ko ba haka bane ba ba yanzu ka taba ganin akuya ne ka fita a guje a ganka a guje a ce daga ina ka ce wata akuya ne ta koro ka ba kai kuwa ai ga da maka ko amma yanzu dan Allah ka dawo a guje aka ce daga ina ka ce wallahi zaki ne koro ka shi ne tambayan ka ma zai haka ya ga abun na zuwa ne dan ku tona tare ko ba haka bane ba to kaga dukkan wa'annan ba su sai motsi a ganga annabi Sulaiman ba wallahi sai yanda yace su suke yi akwai wanda dai mulki irin nasa babu sai dai dan gwalola kawai duk wani mulki da za a yanzu Allah ya ce mun ba wa annabi dawo da falala mun ba shi annabta mun ba shi littafi sannan muka ce ya jibali ya ke dutse bi ma'au ki tasbihi tare da annabi dawuda wa da kuma tsuntsaye wa alanna lahul hadid sannan mun bashi dama yanda ake lankwasa audiga a ya mutsa shi a naɗe shi yanda ake nika gari eh ya dawo da da gari ya dawo mai laushi haka Allah ya ba wa annabi dawo da dama ya mokaɗa karfe ya mutsutsuka karfe ya dawo gari ko ya dawo kamar yadda za ka mutsuki audiga wallahi haka annabi dawo da yake wa karfe wa ga masa dama wannan ka gaya mu yanzu duk duniyan nan wanda yake iya ɗaukan ƙarfe ya haka ya mutsuka shi gwada mun shi eh ai babu ko itace baka yi zaka dauka akwai iccen da sai kai gumi ma bai karye ba wallahi amma annabi dawudan ya dauki karfe kawai sai abin da ya ga dama da shi yanzu yanzu nan dai mutsutsuka shi ya tawo silla silla ya da kaman auduga yayi abin da dai in na saka da ayi da shi ayi saka da shi in da kera wani abu ne ya allan shi ana bahi an ji ana wani bunka wuta ana wani bunka wuta kawai ya dauka ya ga dama ne sai moka shi ya mai da shi kaza ya mai da shi kaza ya lankwasa shi ya mai da shi kaza wannan Allah ya bashi wannan wa annabi Dawuda kaga wannan matsayi ne wanda ubangiji yake ba bawa in ya ga dama shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wa alanna lahul hadid sannan mun bashi dama wato dai iya lankwasa wato karfe ai fa kana fi yadihi kal ajini karfe he zama a hannunsa kal ajini ma mana al ajinu al'ajinu ana ce gari dunkulan kamuma ana kiran zamene ajinu shi yasa akan ce in ka taso a sallah kakan ce kayi ajinu shine dunkulan nan kayi haka ya haka ko eh ka taso shine ake ce ajinu ma'ana gari ko kamu aka dunkula shi ya shi ma akan kira shi mai al'ajin to kaga haka annabi dawud a hannunsa karfe na nan yanda da mai cura kamu dai cura shi kuma haka dai cura karfe cura shi in iya so ya mulmule mulmule in yana so ya faɗi ya yi in yana so ya jashi kamar zare ya jashi haka Allah ya shi kuma dan adam ne ko ba dan adam bane dan adam ne to ko ba ba wa aljan dama wannan daman ba to Allah kenan bangiji ta bada kawata ala yake cewa a ni'mal sabiqatin wa qaddir fi ka yi silke ka aikata silke da wannan karfe da ka sarrafa shin ka yi silke wa ƙaddirfi sardi kuma ka iyakance gwargwadon irin bukatanka in da a yi wa mutum rigan karfe ne ma sai a yi masa rigan karfe kawai in ya sa ya sa rigan karfe ne amma dawuda ya mai da shi kamar wannan yadi haka gashi nan amma rigan karfe ne idan hulan kwano da a yi ma na karfe sai a yi yanayin kanka a yi waye sai a juya karfin a ce yanzu karfin ya koma inda da ka burma ka sa hula in aka sara maka takwabi ya da kwal maimakon a ji fiyau kama yanka kankana ko ba ka ya ba sai dai a sari karfe kawai duk annabi abin nan dawo Allah ya bashi wannan an gane ko wa kaddar fi ya yace wa amalin saliha ku yi aiki aiki irin na kwarai inni bi ma ta'maluna basir lalle ni akan irin ayyukan da kuke yi lalle ni mai gani ne in Allah ta'ala na eh ok to ina ga mun tsaya aya ta goma sha ɗaya sai Allah ya kai mu gobe za mu ji irin tafiyan da iska take yi da annabi Suleiman don kar ka yi kafafa da jirgin saman ka, kafin a yi ɗaran aka yi kwanɗi ko ba haka ba ne ba yawa Allah ya sa mu dace to ina gane za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya rufa mu sirri duniya da lahira da tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ka yi rama cikin kabarinsa sauran yan uwan musulman da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu iyayenmu da malamanmu muna musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu muna roƙon Allah wanda suka muna aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka riga mu gidan gaskiya na kusa da na nesa muna musa addu'a ko ta bayar Allah da yau aka mata sallah makwabciyar masallaci ne wadda ta haihu kwana uku kenan yau kuma Allah ta'ala ya ƙari kwananta muna roƙon Allah ya gabarta mata Allah ya fi mata kurakuranta laisa aljanna ya zama komanta muna addu'a ma dukkan sauran waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah ka gafarta musu mu kuma da mu mutu ba ya Allah muna roƙonka mun zo mutuwa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa muna daga cikin wanda da amsu gafara a wannan wata mai alfarma ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shugabannin mu Allah ka taimaka musu ka dora su akan daidai ya Allah ka mika jagorancin mu hannun wanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannun mu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai la karfa mana sirri duniya da lahira la manfana bima allamtana wa allimna ma yanfauna warzuqna ilman yanfauna wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin